Ezekiyel Sura ɗaya. Halittattu masu rai da kuma ɗaukakar Ubangiji A shekara ta talatin, a wata na huɗu, a rana biyar, Yayin da nake cikin ’yan zaman bauta kusa da kogin keber sai Samai suka buɗe na kuwa ga wahayoyin Allah. A rana biyar ga wata, a shekara ta biyar ne ta zaman bautan Sarki Yahohiyacin. maganar Ubangiji ta zo wa Ezekiyel, firist, ɗan Buzi, kusa da kogin Keber a ƙasar Babiloniyawa, a can hannun Ubangiji yana a kansa. Na duba sai na ga guguwa ta taso daga arewa, babban hadari cike da walƙiya, kewaye da haske mai haske sosai, tsakiyar wutar ta yi kamar ƙarfe mai cin wuta, balbal. A cikin wutar kuwa akwai abin da ya yi kamar halittatu guda huɗu a bayyane kamanninsu ya yi kamar siffar mutum, amma kowannensu yana da fuskoki huɗu da fikafikai guda huɗu, ƙafafunsu miƙaƙƙu ne kuma ƙafafunsu sun yi kamar na maraƙi, suna kuma walƙiya kamar tagullar da aka goge. A ƙarƙashin fikafikansu huɗu suna da hannuwan mutum a kowane gefe, dukansu huɗu suna da fuskoki da fikafikai. kuma fikafikansu suna taɓa juna; kowanne ya miƙe gaba, ba sa juyawa sa'ad da suke tafiya, fuskokinsu sun yi kamar haka, kowanne a cikin huɗun yana da fuskar mutum, kuma a gefen dama kowanne yana da fuskar zaki, a hagu kuma fuskar maraƙi, kowanne yana kuma da fuskar gaggafa. Haka fuskokinsu suka kasance, fikafikansu sun buɗu sama kowanne yana da fikafikai biyu, ɗaya yana taɓa fikafikan ɗayan halittar a ɗayan gefe, fikafikai biyu kuma suna rufe jikinsu, kowanne ya miƙe gaba sosai, duk inda ruhu zai tafi, can za su, ba tare da juyawa ba da suke tafiya. Kamannin halittun ya yi kamar garwashi mai cin wuta, ko kuwa kamar fitilu, wuta tana kai da kawowa a cikin halittun. ta yi haske ƙwarai, walƙiya kuma tana wulgawa daga cikinta, halittun suna gaggauta kai da kawowa kamar walƙiya. da nake kallon rayayyun halittun nan, sai na ga da'ira a ƙasa, kusa da kowace halitta da fuskokinsa huɗu, ga kamannin da fasalin da'irorin, suna ƙyalƙyali kamar kirisolit, kuma dukkan huɗun sun yi kama da juna, kowace ta yi kamar da'ira a cikin da'ira, yayinda suke tafiya, sukan nufi duk wani gefe guda cikin gefe huɗun da halittun suka nufa, da'irorin ba su juya ba, sa'ad da halittun suke tafiya, ƙarafansu da suka yi kamar zobe sun yi tsayi suna kuma da ban tsoro. dukan ƙarafan nan huɗu kuwa da suka yi kamar zobe suna cike da idanu a kewaye, sa'ad da rayayyun halittun suke tafiya, da'irorin da suke kusa da su kan motsa, kuma sa'ad da rayayyun halittun sun tashi sama, da'irorin su ma sukan tashi sama, duk inda ruhu za shi, su ma can za su, kuma da'irorin za su tashi tare da su, domin ruhun rayayyun halittun nan yana a cikin da'irorin. Sa'ad da halittun sun motsa, sai su ma su motsa. Sa'ad da halittun sun tsaya cik, su ma sai su tsaya cik; sa'ad da kuma halittun sukan tashi sama, da'irorin suka tashi tare da su, domin ruhun rayayyun halittun nan yana a cikin da'irorin, a bisa kawunan rayayyun halittun nan akwai abin da ya yi kamar ƙanƙara mai ban bantsoro, a ƙarƙashin al'arshin fikafikansu sun miƙa ƙyam daura da juna, kuma kowanne yana da fikafikai biyu da suka rufe jikinsa, sa'ad da halittun suke tafiya, sai na ji ƙarar fikafikansu kamar rurin ruwaye masu gudu, kamar muryar maɗaukaki, kamar hayaniyar rundunar mayaƙa, in sun tsaya cik sukan sauko da fikafikansu. Sai aka ji murya daga al'arshi a kan kawunansu da suke tsaye da fikafikansu a tsauke a bisa al'arshin a kan kawunansu akwai abin da ya yi kamar safaya kuma a can bisa a kan kursiyin akwai siffa kamar na mutum, na ga daga abin da ya yi kamar kwankwasonsa zuwa bisa ya yi kamar ƙarfe mai walƙiya, sai ka ce wuta, kuma daga kwankwasonsa zuwa ƙasa ya yi kamar wuta, haske kuma mai walƙiya sosai kewaye da shi, kamar kamannin bakan gizo a cikin gizagizai a ranar da aka yi ruwan sama haka hasken da ya kewaye shi, wannan shi ne kwatancin kamannin ɗaukakar Ubangiji sa'ad da na gani, sai na fāɗi rubda ciki na kuma ji muryar wani tana magana.